ayya daukan jini ya fi kaho ma hadari ai mutum yana azumi ya daukan masa jini kwarai ya fi ya fi kaho hadari ya fi kaho tun da wannan zukan jinin gaba ɗaya za a yi mai yawa ya fi kaho hadari wa min shuruti sihhati sau daga cikin sharuɗan ingancin azumi an niyyatu sabiqatu lil fajri nufi da ya rigayi ya rigaya ga alfijiri ya riga alfijiri ma'ana aka yi nufi kafin alfijir ya bullo sawa'un kana faradan aw nafalan azumin nan na farilla ne ko na nafila ne wan ka fiye kafiyatun fi kulli ta yajibu tatabu'uhu niyya daya ta wadatar cikin duk wani azumi da jero shi yake wajaba ka siyami ramadana ai kaga jere su ake wasiyami kaffaratin zihari da azumin kaffaran zihari wanda mutum ya ce ainihin in ya sadu da matarsa ya sadu da maman shi to wannan sai ya yi kaffara wal qatali hakan nan kisan kai wan nazari ladhi aujabahu mukallafu ala nafsihi da alwashin da mai hankali ya wajabta shi wa kansa wa amma siyamul masarud amma azumi da ake yin sa warwatse wal muayyan ranar da mutum ya ayyana ya yanke zai azumi fala budda min at fihi kulla laila ba makawa da kwana da azumin a kowane dare wa min shuruti sihhati sawmi daga cikin sharuɗan ingancin azumi an naqa'u min damil haidi wan nifas tsarki daga jinin haila da tsarki daga jinin aihuwa فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم إذا جنين هايلا ينكي ko jinin aihuwa ya tsaya kafin alfijiri ya bullu ko da da muntuna ne wajaba alaiha azumin wannan wani ya wajaba kanta ولو لم تغتسل كودا بتي وانكابا إلا بعد الفجر وتعاد النية إذا انقطع التطابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك إذن أزم رمضان كينا za عميد نفي إذا انقطع التطابع qata tatabu'u in jera بالمرض تدليل شيو او والمرض dalilin ciwo a wan nifasi da jinin aihuwa wa shibhi dhalika da makamancin wannan eh? eh su ma wanda suke masu kama da na ramadana zai zama irin su duka ɗaya ne kowane yanke dole da lalura sai an sake to dai ba a azumi da haila ba azumi da jinin aihuwa haka mara don yi tsanani ko na kafara ne dole a tsaya tunda mutum ba zai jefa kansa yadda zai mutu ba wa min shuruti sihhati sau na daga cikin sharuɗan ingancin azumi aqalu hankali famalla la aqala lahu kal majanuni wal mugma alaihi wanda ba hankali gare shi kaman irin taɓaɓɓe da wanda ya sume la yasihhu minhu saw azumi da gare shi bai inganta fi tilkal hala wa yajibu alal majanuni yana wajaba akan mara lafiya ida ada aqaluhum hankalinsa ya dawo walau ba'da sinina kathira ko da ban shekaru da wani an ya qadiya ma fatahu min as-saw ya biya abinda ya subuce masa na azumi fi hali jununihi a halin taba wa mithluhu al-mugma kwaton kwacin sa sumamme alaihi idza afaqa in ya farfaɗo. hmm. daga cikin sharuɗan ingancin azumi tarkul jima'i barin jima'i wal akli wa shurbi da ci da sha man fa'ala fi nahari ramadana shay'an min dhalika muta'ammidan duk mutumin da ya aikata wani abu da ranar ramadana da gangan kuma ya aikata min gairi ta'awilin qaribi ba wani ta'awili na kusa wala jahalin بارش انسان فعليه القضاء والكفارة رانكو دا كفارة يا وجبا كانسا والكفارة في ذلك كله كفارة عوانا دوكان انسا اتعام ستين مسكين تيدا مسكين ستين مدا لكل مسكين مدا لكل مسكين مودو كون مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل ونشي شي في walahu an yi kafira bi itika raqabatin mu'minatin ya samu kafara da yar tawiya mu'mina aw bi siyami shahrayn mutatabi'ain ko da azumin wata biyu jerantattu wa ma wasala min ghairi al-fami ila al-halqi wa ma wasala ila al-halqi kenan duk abin da je makogoro min ghairi al-fami ba ta baki ba kenan min uzunin irin ta kunne أو أنف كوهنشي أو نحو ذلك ولو كان بخورا كودا تهنيا سراتيني فعليه القضاء فقط ننزي بيا كوي أما باب كفارة ومثله البلغم إذن واندا أكي بيا باب كفارة سوكو ورودني ما جنا دقاكا الممكن طرحه واندا زي إيوا أزبد شي wal ghalibu min al haka abun da yafi karfin sa daga kurkurawa wal istinshaqu da shakawa duk wannan biya kawai zai wa kullu ma wasala ila al duk abun da yake zuwa ga asalin hanji walau bil haqnatil ma'a ko da ya zo ne ta hanyar tura magani ta dubura shine hukuna ma'a mai ruwa ruwa a zuba ruwa ta dubura wa kadhalika man akala da shakki haka wanda ya ce bayan kokantansa fil fajri duka wa'annan za su mai da laisa alaihi fi jami'i dalika ka kirgo wa'annan duka ba abun da ya wajaba kansa kullihi illa alqada sai biya dunal kaffara wala yalzamuhu alqada biya bai lizance shi ba fi ghalibin min zubabin wajen wanda ya fi karfinsa na kuda mutum ya buɗe bakinsa wuf ƙuda sai ya faɗa au gubari tariƙin ko ƙurar kan hanya au daƙiƙin ko ƙurar gari kamar masu sai da kila kwaki da dai sauran garin da akan auna au kai lijibisin ko awon suminti masu sai da siminti lisanihi ga masu sana'an ko wajen aikin suminti ma kansa na ga ina kura sosai masu aikin siminti kura sanda na shiga mutum baki wala fi hukunatin min ihlilin haka hukuna ta zakari wannan a tura magani ta zakari wala fi duhuni ja'i fatin haka mai wajen wanda aka fasa wa ciki aka shafa mai man ya shige ka gana in mutum aka masa operation don abin da ya shiga ciki sai dai yunwa operation din za ta sa azuminsa bai san inda yake ba amma don an shafa wani mai lalla zai iya yiwa mutumin da aka samu ta yi matsala zai iya yin azumi amma gashi nan cikin a takwanci, kwance to abun da ake shafawa wanda zai shiga ciki ba zai illa ba wannan bai bata azumi ba wai juzu lissa'imi siwaku halan ne ga mai azumi ya aswaki fi na harihi a gaba ɗayan azumin wunin na ramadana walmadmadatu zai kurkura lil atashi saboda kishi ya masa kishi ya kurkura ko a samu dan yawo ya gudano wal isbahu bil janaba kuma ya halatta waye gari da janaba kamar da mai halancan ta waye wal hamilu mai ciki idan khafat ala ma fi batniha aftarat wa lam tut'ib mai ciki idan ta ji tsoron bisa abinda ke cikinta zai galabaita zai wahalar da ita aftarar tasha walam tutu'im in ta tashi biya ba za ta ciyar ba wa qad qila tutu'imu amma wasu na ganin ta ciyar wannan ciyar mudu nabi ne mudu daya wal murdi'u ai haka mai shayarwa ma idza khafat ala waladiha in ta ji tsoron ɗanta walam tajid man tasta'jiruhu ba ta samu wanda za ta yi hayan shi ba ga wannan da za ta ɗauka wannan yaron aw lam yaqbal ghaira ko yake karban watanta aftarat tasha wa at'amat ita wannan za ta ciyar kaulan wahidan ta zo biya eh kamar da mu baya can murzi'u dai wancan sai an dawo murzi'u a kai dai ka bayar amma za ka hada da kuɗi da miya da tuwo da waye duk ka hada ka kai amma dai mudu yana za bayar mai sauƙi ne wa kazalika shekul harimu haka tsoho wanda ya tsofa ta kai bai iya yin azumi imu idan aftara zai ciyar idan ya sha sai dai shi babu maidawa tun da tsofa ba a warkewa wa mitluhu irinsa man farrata fi qada'i ramadana wanda ya sakace wajen biyan ramadana hatta dakhala alaihi ramadanun akhar har wani ramadan shigo wal it'amu ciyar wannan duk da ake fama fi hadha kullihi muddun muddun nabi aran kulli yawmin yaqdihi wa yustahabbu ga muddun nabi ciyarwa mai tambayin ciyarwa kaga ba maganan miya ba maganan kunu ba maganan nama ba maganan ile ba maganan kwane ne muddu a ruwan sanyi kakko da ta kakurwa ya zama mai wahala wa istahabbu lissa'imi ana so ga mai azumi fa kaffu ne an gama maganan wancan tsare harshensa ainihin kamar yadda ya tsare cinsa da shansa harshensa ma ya tsare shi وتعجيل قضاء ما في ذمته من da دا da biyan abun da ke kansa ku? na azumin din ga wanda ake bi wata tabu'uhu kansa biyan ana son a jero da shi wa yustahabbu sabu yawmi arafata li ghairi hajj ana son azumin ranan arfa ga wanda ba ina wurin hajji ba wannan nuna maka ba a sallar idi ranan arfa saboda duk sauran sassan duniya ana cikin azumin wannan rana wa ashura ana san azumin ashura ainihin ana da azumin tasu'a da ma hadi asharansa wa saumu ashiri hijja da azumin goman hijja ba bidi'a bane ba azumin goman hijja sunna ne abubakar aljazairi rahimahullahu cikin minhajul muslim dinsa ainihin ya tabbatar da azumin goman zulhijja kai kuwa ba za ka taɓa ce mutumin da aka yadda da shi shi tsufa yana koyarwa a jami'atul islamiyya tsufansa ya kai bai ma iya tsayawa anan aka ce masa ya zo inda manzon Allah ke koyarwa yana koyarwa kana zaune a wani uwaduna ka ce dan bidi'a ne Allah ka raba mu da irin wannan malaka tsotsan wannan zamanin dinnan. akwai mutumin da aka ce wata mace fa sun karantar da ɗalibansu duk sun yi azumin ranar bakwai ya ya sami sanaji kai dole kwai sharuwa bidiya ne kana nan kai ma za ka ga wanda zai maka haka in allah sau da kafin ka mutu ba dai wannan duniyan jai ba wallahi ta isa mutum wando da riga har da jamfa da babbar riga wal muharram a ce wannan ko misalin yadda ake ce wannan dottijo ya gama duk da ya ce masa jahili ne shi ma duk abin da aka ga mutane fata ce ne ka ce wane ya ce wane ya ce in ka ce abin da wane ya faɗi saboda kawai kana adawa da shi ka iya tunawa ba maganan shi ne ba maganan wani ya karanto ya subhanallah wal muharram ana son azumi na muharram watan muharram wa rajab akwai azumi na rajab sai dai ba wanta wanda za ce na azumin tsofaffi ba wa sha'aban da sha'aban wa thalathati ayyamin min kulli shaharin da azumi uku na kowanne wata abun da ya sauka ga batun sai dai ba wajibi bane ba wa kariha malik rahimahullah an takuna albida malik ya karhanta azumin uku na kasu kasance kwanukan farare don gudun kada a ɗauke shi farilla lifirarihi min hadidi saboda gudun iyakancewa ya iya kullum fatawa idan malami ba da fatawa la'alla akwai wani abu da gani a gari haka kawai ba za ka zo daga ka ce wannan abun kuskure ne ba la'alla akwai abun da ya gani a wani lokaci ba da amsa wakadhalika karya eh, siyama sitati min shawal haka ya karhanta karhatu zai azumi shida ga shawal don alamomi ana nema a hada shi da na ramadana su zamo daidai makhafata tsoron an yi lahiqaha aljahilu jahili ya riskar da su da ramadana da ramadana wa ne ɗanɗana gishiri ga mai azumi fa'in fa'ala dalika idan mutum ya aikata wannan to wa majjahu ya tofar da shi walam yasil ila halqihi min shay wani abu bai je makogoransa ba fala sha alaihi wa muqaddamatul jima'i makaruhi ne magabatan jima'i makaruhatul lisa'im kal qubla irin su sumba yanzu nan muka gama magana ainihin wani ya sadu da matarsa manzan Allah ya bashi Araku ya yi kafara ta yanzu kai yanzu ka je sumbanta eh, ka je abin da akwai kowa zai baka araku din mutane kwana fama da arak wani bai taba ganin arak ba kafin ka ga mutane sun kawo sadaka masara ya ramadana to kuma ga mutane fakiran su ne mafi yawa a ce musu amsa fata ai ya halatta mutum sumbace mata sama zai je ka sumbace ta tsautsayi ka je ka sambace ta kuma abin da ya baka ko na ga mai baka arakun kai karshen ta aita binka wal jassa haka shafa matan ko ita ta shafa shi wan nadaril mustadami da kallo da dawwamar da kallo wal mula'aba da wasa in ulimatis salama in asan za a kubuta min dalika wa illa haruma alaihi dalika in ku ba haka ba wannan ya haramta a gare shi lakinnahu in amza min dalika fa alaihi alqada'u faqat idan yi mazi daga haka wa biya ya wajaba gare shi kawai wa in amna in yi mani kuwa fa alaihi alqada'u wal kafara biya ya wajaba kasa da kafara wa qiyamu ramadana ana son yin tarawihi wa ko kuma tsayawan tarawihi mustahabbun muraggabun fihi mustahabi ne ana son shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا duk wanda ya tsaya ramadana saboda imani da falan da ke da ciki wa saban da neman sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an yafe masa abin da ya gabata na laifukansa wa yustahabbul infiradu bihi ana san mutum ya kaɗaita da yi illa wanda ainihin in bai zo ba masallaci zai fashe ko kuma mutum in ya ware ainihin shaidan ba zai bashi ba kamar yadda abin ka akuwa da dama suka yin tarawihin nan kuma sun je gida ba abin da suke illam tu'attalil masajidi idan masallatai ba za su fashe ba alhamdulillahi Allah ta'ala muke mu karatun ya shige ga baki daya saboda karan mai tambaya dama abin da muke so mu kai karshe kenan don tambaya 那我们都是在搞这方面的，都是在搞这吧？ wannan ganganci ne yanzu misali yanzu an ce masu ganin adalsu adalan ne abin da ifi cancanta a wannan zamani namu na yanzu inda muka shiga la haula wala quwwata illa billahi in an ce an ga wata mai kokarin haɗa kai mu ga mun yi azumi ba ka iya wa mutane amma aula mutane su ɗauki azumin nan shi ya fi domin akwai ayyukan da ke gabanmu maganan azumi yanzu mai azumin ake shirin a ce gidan da ike zaune ba gidan shi bane ba don ya zan mutane ra'ayinsu sun yi daban-daban kana ga za su iya ma haɗu ko su kare gidansu ballantana a ce su taru su kare masallacinsu ma'anawi aula yanzu duk abin da zai janyo wata rabuwa ku yi ƙoƙarin kashe ta in ba abin da ya kasance akwai kafirci a ciki ba kafirci ne kaɗai ba za mu ɗaga masa mu ce saboda mu haɗa kai mu bar kahirci wannan ba zai yiwu ba in za a yi ta fashewa ba iyaka da kahirci ne amma don wani abu makarhi za a iya cijewa to a cije kawai a washi a ɗauki azumi mai matsalan ka ba kai ta yi ba zuwa ƙarshe shi ne kawai duk abin da zai janyo saɓani kar ku yi ƙoƙarin cancana shi da ƙara shi ku yi ƙoƙarin kashe shi gwani shine mai kashe sabani ba gwani mai haifar da sabani ba duk mutumin da ya haifar da sabani gaskiya ba sanin da kansa ke ciwo ba na akwai wannan shi ma can din da za ka koma sharuɗan adala haka mastur mastur yanzu kai muka ce za mu nemi adalcin ka kana jin ba za ta wani ba irin wanda kake magana yanzu na wani ya ba ka share ki a can shi kana ka da za a karba ba ba wannan ne matsalan ba kusan maganan wancan ne kuma rufawa kanmu asiri malam ya ka tona kwafa ba zai daga nan ba tsammanin cewa za a ga watan sai ya abin nan bai samu labarin ganin watan ba sai da

na'am na'am to nan abin da za lura misalin an ce masallaci gasu can sun tafi makarantar boko inda ake tafiya sai an yi kwalliya inda za zauna kujera da kujera aka ce lalura ne da wannan da wancan nafi to kuma nan za a ilmantar da su za a nuna musu kaza za a nuna musu wannan bai fi aula ba sai ka duba misali yawan mun ce ma ce ba za ta je sai ta je makarantar boko ta dawo sai ta shiga gida ta ta ce ba za ta je masallaci ba ba dole ba ne ba sunna ne an ce mu mata ba dole ne ba amma makarantar boko ta zama wajibi ku haffar ta kina suke zuwa eh? ga sunan a kasuwa suna bin rumfa rumfa suna sayan gwal suna sayan atamfa za ta sai atamfa ba ta tura mijinta ya ta je can shine masallaci ba za su je ba na gani wata rana na fito daga nuri na gangaro na ga wata mace tana zaune fa tana hira cikin maza sai aka fara kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ce bari mu je gida mu yi sallah ma'aikaci a ce a cikin ofis din tana alaji har liman din tana kusan lakace masa hanci da yake ga irin su amma kuma yanzu tunda an kira sallah dandan ta dauki gelanta ta dafa bari mu je gida mu yi sallah mai tuyan kwasa tana tuyan kwasan ta bakin titi mu oh, ma dai bari mace gida mai sallah ta ci gaba da hura wutarta aka shiga aka bubbuga ta ya kamata ku jaddada irin wannan katuna ku duba abun da zai fi yiwuwa ah. don makaruhi wajen kaza dole ne a duba kai bi nan ta zama haka dole ne mata su je yanzu an jan kun janyo an janyo wannan fatawin da ake wallahi malam mata ba su san yadda ake sallah ba sai yanzu su nawa ne nan ba su fi ka kirga su ba ba su kai sahu ɗaya ba kana jin su kenan cikin mana akwai mai mata biyu akwai mai uku akwai mai hudu me kake tsammani da duk sun zo sai sun ninka mu eh to misalin suka ninka mu da ko sun ninka mu na tabbatar maka yanzu mace hatta mace saboda ba a zuwa masallaci mata bahaushe wallahi ba ta san shiga sahu ba duk bambamin da muke malam ashe aikin banza ne mu mun gane aikace idan yanzu misalin aka ce mace mata su zo ai sahu ai sallah wallahi malam tsayawar sallah gawa suke saboda kada in bata abu nan shi ce tsayuwar kallon mai kalangu suke kasan da ba a sanar da a kallon mai kalangu ko go haka ke taruwa wannan yana laika wannan na laika wallahi haka suke tsayuwar sallah to da wannan da wancan wani ne fi kwata-kwata yanzu sun yi raka da sai ana sallah sai ka ta kabbar sallah Allahu akbar Allahu akbar kun gama ta gama assalamu alaikum assalamu alaikum kace kai wannan ko ai shi'a ce wallahi ba wata shi'a an za zaka tanda yakka ce a wani bangare da zaka rika zai ta wata kwana ta ce maka sannu baba in an ji an dauka sai ka tada ma haddace qur'ani ce wallahi ta sani da ake sallah ba ta haddace qur'ani karatun kawai ka koya musu babu sallah zaka tada ita holda diploma ne tana da diploma na musulunci za ta maka larabci na awa uku amma wadda ba ta sani da ake sallah ba mai janyo rashin zuwa masallaci mutanen nan a islami ilimin kawai ake tura musu Allah ba kawai musu addini in kana shakkan wannan ka bari a dawo daga makaranta Allah mu kyale rana daya ka gani nan mun lokacin za a yi sallah mala haka za ka ji yadda ka san an shiga dodon barik ko ne bariki ne fi sojoji ne inda za ka ji ko'ina zai ka ji ihu can ka ji ihu can ka ji ihu wancan kuma wanda ihu wannan ihu ka ji an yi nan ri ka ji wala mala in ba haka ba su sallar ba haka za su yi tsubi tsubi tsubi tsubi tsubi tsubi in ka wannan na sallah wannan na assalamu alaikum wannan na mini ana sallah ta to ai to ai malam an tsere min da raka uku ina so na yin yi guda uku tar da su kuma tana haya islamic akwai masu diploma haka saboda ba sa zuwa masallaci ba su san yadda ake sahu ba in suka taru gaba ki da suna taro wajen kofan can daga can haccan wasu ma suka su tsaya daga waje duk sallah ake mu kuma muna nan muna sallah ba san su shigo haka sahu ai haka ba inda mai kalangu aka aje tv aka ai haccan za su shigo saboda haka nan ku dinga lura abubuwan da suke aukowa har idan kai karatun littafi sai ka duba rayuwar mutane ya take sai ka san yadda za a saita ta yanzu makarantar boko sun iya bin sun iya tsayawa assembly assembly kuke ce masa komai eh ana zuwa ana ca nan ba kaza a gari didididi sa kaga sun koma tsaf kaga har suke zuwa a ɗauke su matan har ƴaƴan hasa na aji in ƙarshen shekara ta zo in babu goma gomai ina ji yanzu da yake da goma gomai a daina zuwa za a shirya wannan makaranta a guda uku na a guda uku na su je su yi pariti ko sab za ga suna fariti malam in an yi kaza ka ce ka ga sun haɗu sun watse sun yi gabas sun yi yamma sun ya mutse sun kewaye sun koma sahu ɗaya eh kuma wallahi malam ka zo ka tarar ba su san salon sallah ba da watan azumi ka zo kai kallon abu mamaki da ba dan masallacin nan ba wallahi malam da na dauka ce alhamdulillah mu kan matan mu lafiya lafiya mu kan matan mu suna ilimi Ha akwai mahaddata qur'ani masu diploma yau in ka je ka ga suna larabci ga hijabi ga niqabi hijabi da niqabi baka iya sallah ba baka san da ke tsayawa a sallah ba baka san kai raka'a daya ba in ka samu raka'a daya zaka ci ko sauran ba mm, ya wata ramadan zaka iske mace ta takabbara sallah ta je sallah ta yi ta dauko ta fara ja fas an in an ruku ta miƙe ta aji carbin Allahu akbar sai mai Allahu liman hamidahu araka raka na ta dauko carbi ta ci gaba da ja yan wa'inda suke son su karatu yanzu misalin sun fi son muhadara in muhadara ne saboda za a zagowa ne za a yi menene za ga sun cika sun zo suna abin to amma wannan akwai takurawa akwai matsawa ina za a yi kaza aiki ne za a yi wallahi illa man Allah yan tsirarin da aka samu kenan Allah yi musu albarka sauran da ba su gane ba Allah ya gane da su su gane domin in ba haka ba ba yadda za a yi tafiya ta gaske da gaske abin dai duk haya gaga ake ta zubawa cikin zuwa akwai mai fatawa a gidan rediyo ce masha Allah muftiya me suna muftiya da larabci ne Allah na'am ayya su'alin abdullahi ya riga ka daga nan sai kai amma ina ka tukun na fara ganin ka me ciki eh a ba tare da ƙada'o kakka shiga wacce tashar shi ne na sani za ta ciyar ciyar wannan ake ta ba za ta ciyar ne ko ba za ta ciyar ba ai kaga mai sharawa gaba da ce ba ta da ciyarwa ita wannan saboda karfin bukatan ta bai kai kamar wannan ba shi na ce za ta ciyar ramawa dole ka rama wanda ba a ramawa shine wanda ake jin ba zai warke ba mai ciyon da ba zai warke ba alamomi sun tabbatar da likitoci sun tabbatar da irin wannan ciwon an kama ba a warke kullum gaba ke shi ne wanda zai ciyar ba zai rama ba tsufa shi ne amma duk wanda ake sa rai zai warke dole ciyar dole irama to in yi zo rama ne shi nake maganan ciyarwa na'am shi ne abin da aka zuba shi ta zakari shi wannan ba za a bai kare azumi amma hukuna ma'a a wacce take ta dubura wannan tana kare azumi

Eh? saboda ya shi ne shi ba ɗan ne janyo mata ɗan cikin ya janyo dole ta shiga halin da shiga dole ta ci abinci ba kuma shekarun ka sun wuce ma a ce maka da akwai wanda zai yi irin wannan dambace kwarai kai kan bari a baka amsa amma kai sun da ka sha ganin ciki ka san irin bala'in da suke shiga a cikin wanda in ta yi munti kaza ba ta ci abinci ba dole ta samu sako ta ci abinci in kuma haka ba ɗan na ya fara artai الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين